ce babin da ke bayanin wanda ya a sau biyu ya yi a ta cika mubaya a shar'ance ya kuma sake da ya karfafa mubaya'a farko قال حدثنا عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال إتي أن تربو لك سلمة إتي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة yace mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya wa qala li sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani ya salamatu ya kai salama ala tubaya ba za ka yi mubaya'a ba قلت يا رسول الله قد بايعت سلمة زيتي نتي يا من زم الله أي تبت ما يبايع الأول أفرقه قال وفي الثاني في من زم الله كي كساكي ثم نبي لم تكرف فمبايع أفرقه باب بيعة الأعراب باب اللي بيان hukuncin mubayan kauye ko balarabin kauye al'arab shine balarabe amma waɗanda wanda ke zaune kauye ƙauye larabawan ƙauye su ba sa shiga cikin birni sai in wata bukata ta kama da yaƙi ko kuma Allah Allah yake sai koma gare yadda kake jin daɗin birni ba ka so ka je ƙauye ka je kana Allah Allah ka fito haka ba ƙauye ne jin daɗin ƙauye ya shigo birni kamar ana abin da sai na Allah Allah ya koma ƙauye dan baya samun sararawa baya baya baya jin daɗi to su wayannan larabawan kauye din suna da sha'ani sosai ta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin abubuwa manzon Allah ya hakuri zo sai abubuwa manzon Allah ya hakuri a samu hukunci da shari'a wanda ya zai tsari wanda ya zai kawo manzon Allah wanda ya zai kawo manzon Allah ka ba da dukiyar Allah ba dukiyar ya <laughs> to ga kuma wani abin da ya zai hmm. ya zo ya yi mubaya ya ce ya manzon Allah na yi mubaya'a aka waye gari sai su zanne same shi sai ya manzo Allah na jin قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنكر إمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة الثعلبي المالكي المالكي إمام مالك أولنا سنة فكان إمام البخاري لإمام مالك وسلطان عبد الله بن مسلمة musulmatin shi kuma yake amma ne daga imamu malik to dama in kaga sanadi ake da a ce ana karanta ilmul isnad ko musalal hadith anan za ka yi sanin su wane ne almajiran malik cikin almajiran imamu malik kuma suna na guda nawa suka kasu su wane ne tabaka ta farko su wane ne tabaka ta biyu su wane ne tabaka ta uku sa'an nan kuma shehunan imamu malik a hankali za ka yi sanin duk an da ka ce an malik an muhammad bin al-munkadir tabbas wanda yake an malik ya nuna cewa imamu malik ko na mun sani malik bin shi kuma ba da yake an ware yana nuna cewa wannan wani nan yana cikin ne to da ana karanta ilmu isnad ne za ka san sanin in shi imam malik ma malaman su da ya rawaito hadisi da su guda nawa ne malaman su da ya karatu da su guda nawa ne almajiransa ya to haka ake tsara al'amuran wanne ba wanda ya eh dai da zan da za ka san wane shin ya taba yin karatu wani ko bai taba ba za ka sani yaushe ya hadu da shi yaya aka yi almajiran imamu malik suwa ne ne sabaka ta farko ta inda in matsala ta tashi wannan suka fada wannan suka fada maganar wa za a gabatar to sai kai da su ake gabi suwa ne ne sabaka ta farko suwa suka fada shi farko suwa ke da shi a zama a tafiya suwa ke da shi da'ima sun fi kowa sani hadisan imam malik to in Allah ya kaddara aka zo aka yi ilmul musala da ilmul isnad to lokacin zaka ji zakin ilimin hadisi in an ce ka daina ba za ka daina ba duk wahala yace anna arabiyyan yace wani balarabin kauye baya a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayi mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala al-islam musulunci mana ya zo ya karbi musulunci ne mu baya fa asabahu wa mm. sai ya samu ya samu da rashin lafiya fa qala sai ce aqimni bai'ati ya ce manzo Allah na janye a warware wannan mubai'a ka warware mu fa aba sai manzo Allah ya kiya kuma ja'ahu fa qala aqimni bai'ati sai saki dawa ya ce ya manzo Allah ina kan bukata a janye wannan mubai'a fa aba sai manzo Allah ya kiya fa kharaja sai ya tafi a hakan haka وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم المدينة مبتدا هنا الأبواب المبتدا كالكير آه المدينة كالكير كالكير كير المبتدا بخار المبتدا وقوة خبر المبتدا مهدود ها ba mahdubi bane to akwai malaman nahar suka ce wannan jarul majrur shine a kabar akwai da suka ce khabar ya ir mahdhuf zai ce al madinatu hasilatu kalkil au kainatu kalkil hmm. sai manzo Allah ce kaga madina fa madina an madinatu mana madinatu munawwara da sunanta madinatu yasrib da manzo Allah ya shigo sai ta zama al-madinatu munawwara sai ta samu haske da haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi albarka da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce al-madinatu kalkir madina kaman abun hura wutan makira ne Jiga ya amfanin sa kalkir tanfi khabasaha wa tunsi'u tayyibaha wai mm. wannan ziga cikin yana kore yana kore da ci da kazanta da abu mara kyau sa'annan yaje sai haka kan mm. wai madina haka take duk wanda ba shi da kirki sai ya tsari madina sai ya ci madina kuma duk wanda yake da kirki sai ya so madina mm. babu bai'atu saghir babin da ke bayanin mubay'an haka madina madina tabi'a ta kenan tana da tsanani tana da zafi tana da wahala manzo kowa sai da yake da duk wanda ya taba zama Madina sai da ya tabbatar da Madina akwai imtihan akwai jarraba sai ka ji zafi sai ka ji tsanani sai ka ji talau sai ka ji wahala amma an ka jure kuma sai ka samu ɗaukaka sai ka samu haske sai ka samu albarka haka manzo da mun gane ku manzo Allah yake masa ya'ti zamanu lokaci zai zo والناس يضربون أكباد الإلم متعني ذات يادو سنة لما إلم شيني ما يضرب يكون أكباد الإبل حماية عن السفر لطلب العلم ولا يجدون أعلم من عالم مدينة من ذلك إيه؟ يتباب باب اللي كان بيان مبايع يارو قرن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو هو ابن ابي ايوب قال حدثني ابو اخي زهرة ابن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معنى عبد الله بن هشام يا رزق من الله صلى الله عليه وسلم akan haka ya zama sahabi kenan amma yana dan karami wa zahabat bihi ummuhu zainabu ibnatu humayd mahaifiyarsa ta ɗauke shi ita ce Zainab ƴar Humayi ta ɗauke shi ta je da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ita ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'u kai mu baya'a da shi wannan ɗan yaron karami fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa صغير sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai yaro ne karami fa masaha ra'sahu sai manzo Allah ya dora hannunsa ne daraja akan wannan yaro ya tafi waja'alahu ya masa addu'a da albarka albarkacin addu'a manzo Allah wannan yaro ya samu albarka ya samu tsawon rai ya samu arziki to sa'an nan kuma cikin bayani sai aka ce wannan sahabi da manzon Allah ya masa addu'a wa kana yubasi bi shatil wahidati an jami'i ahli Allah hukunci kuma ya zo ko munasaba ga laye zuwa ka saba kowace shekara da sai ta ka guda hudu ko wace rabu eh, naira dubu goma dubu arba'in kai ma ka sai naka guda biyu don abokan arziki dubu sittin dubu saba'in yanzu al'amari ya canza kada ka ji kunya eh, kada ka yi kaza kada ka yi kaza za su sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai rago guda ko saniya guda sai ya yanka da shi da iyalansa su yi layya malayya eh, eh. A kan haka tun da hali ya zama an samu tsanani yanzu, maimakon ka sai raguna guda kaza guda kaza guda kaza da ana bukatar kaza ka je ka kiyo bashi ka je ka sanin jama a a addini ibada ana yi ne dan Allah yadda ya kama shi addini mun gane ko takallufanci ba shi cikin fadi'an annabawa da manzannai mun gane ko shi yasa yanzu bana Allah bai hore ba sai ka ko ɗaya, daya da kai da matar ka hudu ko uku ko biyu ko daya in ka yanka bismillah hadha an yi wa an ahli shi kenan Allah madaukakin sarki ba a bukatar a wajen sa babu ne yawa Allah madaukakin sarki al'amarin shi kenan mai ban mamaki babu abu dan kankani gaba ga wajen Allah komin kankanta su ko da ne da jankiya ce ne in Allah ya sa masa albarka sai ya fi da da gurin dutse Komai girman sa kuma in Allah bai saka musu albarka ba da shi da iska da shi da banza duk sai mun gane ko kan haka duk da mai gida ya zai ce bana Allah bai hore ba dukkan mulayya rago ɗaya za mu yanka ko biyu da ki dora hannu kai ki ta kuka ki ce za a sa ki kunya za ki fita me za a kai ma iyaye ki me za ka duk abin da Allah ya hore shi za a yi kowa ya san halin da al'umma ke ciki yanzu ba wanda zai iya tsora ma wani laifi kowa na da hannu kowa na da laifi a ciki babban masifa shine Allah ya shafe ya toshe basirar mutane kowa ya sanar da yaya za a yi shine Allah ce nasullaha fa alsahum anfusahum kun manta da Allah sai Allah ya sa suka manta da abinda ma zai yi musu alheri amfani sai Allah ya sa su manta da mun gane ko sahabi kenan manzon Allah ya dora hannu kan sai masa addu'a ya samu albarka waliyi ne ko ba waliyi ne to gashi nan yayi layyana rago daya duk in kai ya aka ce ai jarrawa ne da ce babu komai tun da sahabin manzo Allah ya laye da rago ɗaya in ya ci jarrawa ne kin tun da shi ya gaza ne mai yi waye mun gane ko babu man baya'a kun mastaqala al babu da ke bayanin wanda ya mubaya'a sa'an ne yake kuma a janye mubaya'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك kaga wancan daga Abdullahi bin Maslama da Ka'anabi mm. Imam al-Bukhari wannan kuma daga Abdullahi bin Yusuf at-Tinnisi duk al-Majra Imam Malik ne ko an Muhammad bin al-Munkadir amma shehu Imam Malik shine har yanzu an jabe wayannan duka kalo kala kala launi launi ne fannoni ne cikin ilmin isnad ilmul isnad mm. al-asani jam'u isnad وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام أليس كذلك؟ قراءة ما تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا الكلام كله يقال له سند الحديث أين المتن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتن وعلى ذلك الحديث ينقسم إلى قسمين إلى سند وإلى متن السند هو سلسلة رواة الحديث والمتن هو ما ينتهي إليه إذ أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعق بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه وقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتلصئ طيبا باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا باب لك بيان ولا يبايع آدم سوء كو يسكى مسا قرئة جم دنيا dan a baka minista ko kwamishina ko darakta ko a raba makamin a ba wannan bangaren abin da yasa aka yi mu baya a kenan abin da yasa aka yi zabe kenan abin da yasa ka tsara kuri'a ka kenan to me ke hukuncin wannan ma'ana ba dan Allah kai ba ba dan cewa wani ya cancanta kai ba ba dan cewa wani ya zama gwamna kasan mu za kasar state kaza za ta za ta shiga cikin alheri matsayi zai sauki zai kula da al'amarin talakawa za kula da al'amura kiran al'umma duk sa'an da ya ga al'umma ta shiga kan titi ba mai ba komai sai ya ce a hayo motoci a je a yaye ma mutane wahala ba dan haka ka zabe shi ba a'a kai ka zabe shi ne dan ya baka abin da kai kake so ko da zai kona kasa ko da zai tsira ta kasa ko da zai lalata kasa kai abin da yasa abin da kai kenan to ga jawabinka menene matsayinka har ga Allah bukatar ka ta biya ko ba ta biya ba ga matsayinka wajen Allah madaukakin sarki eh. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي ثلاثة la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai zanta da suna alkhairi ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai sarkake su ba wa lahum Ali suna da azaba mai radadi Allah zai saukar musu zai kwararo musu azaba mai tsananin, mai halakarwa mai wulakantarwa zuwa Wanene ne waɗannan mutane guda uku rajulun على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل mutumin da ke da ruwa a kan hanya ya siya ya biya bukata yana da sauran ragowa ta ibn sabil dan tafarki yazo yana bukata ta hana shi yana cikin wannan waɗanda Allah ba zai sarkace su ba Allah ba zai zanta da su zance da alkhairi ba kuma Allah ba zai Allah zai musu azaba na biyu wa huwa mahallu shahid wa rajulun بايع imaman لا يبايعه lali لدنياه da wanda ya a da alkali ko sarki ko shugaba ko gwamna ko menene ko chairman ko ne ba komai yasa ka kada masa qur'an ka ba ba komai yasa kai masa a ba sai dai dan in an zauna kan kujera a raba a baka a debo a baka sai in yaso daga bayan haka duk barnar da za a yi maka ba ma'ana in kai ka samu abin da kake so al'umma ta halaka ba ruwanka in fahu ma yuri wa falahu in ya ba ka abin da kake so ka cika masa alkawarin ka zabe shi kai masa mubaya wa illa lam yafi in bai maka alkawari zai ba ka kaza ba ai ko za ba kwamishinoni ai ministoci ta za a je ai daraktoci principofi ai za ai nan waɗanda in bai maka wannan alkawari ba ba za ka yarda a zabe shi ba ma'ana yanzu ba nagartan mutum ake kallo ba ba salihanci shi ba wai mutumin kirki a'a in ya hau me zai bani ni ko da zai cuci kasa ne ko me zai faru a babu ruwana wannan ba shi da kishin kasa ba shi da kishin addini ba shi da kishin al'umma na uku wa rajulun yubayi'u rajulan bi sil'atin ba'da al-asr da mutumin da yake ciniki da wani bayan sallar la'asar abin da yasa ya ambaci bayan sallar la'asar ko da da safe ne ko da da asuba ne har zuwa abin da yasa ya ambaci bayan sallar la'asar saboda bayan sallar la'asar shi ne lokaci da ya fi lokuta yi daraja da safe da hantsi da rana da azahar la'asar bayan la'asar wannan lokacin asil kenan ya fi dukkan lokuta yi daraja daraja sai sa aka faɗi wannan don daga wannan shine a daga yanzu mu bayan da asar saura kaɗan gab da faduwar rana wa'annan mala'iku sun gama aikin su za su tafi da aikin waɗansu za su sauko yasa bayan la'asar yake da matukar muhimmanci mm. zai ciniki da mutum bayan la'asar فحلف بالله sai rantsuwa akan karya ya rantsuwa da Allah laqad uqiya ha kaza wa kaza ya rantsuwa na rantsi da Allah cewa wannan abin an taya kaza kaza kaza da safe zai sayarwa nayi sai ce to na ya haka sai ka karba kai kuma kai karya kai masa fa mu sai ka shi dan ya masa rantsuwa fa akazaha ya karbi abin yace abin haka wa lam yuqadha alhali kasancewa kuwa an yayi masa to waɗannan mutane guda uku Allah zai musu azaba Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai zanta da su zance na alkhairi da ranar tashin alkiyama to ka duba kanka kana ciki ko ba ka ciki in kana ciki ba kiran bibi za ka yi ba yaya za ka yi ka kare kanka ka fitar da kanka cikin azaban Allah shine gwaninka amma kiran bibi da fitina da tashin hankali baya canza komai cikin hukuncin Allah madaukakin Allah baya tsoron kowa baya jin shakkan kowa kuma ba wanda yake karfin Allah kowa ne babu bai'atin nisa'i babin da ke bayanin hukuncin mu bayan amma ta ko mata su kada kuri'a ya halatta ko bai halatta ba imam al-bukhari yana raba gaddama yana yana saka fitina son zaman lafiya yake duk abin da ba daidai ba sai ce ba daidai ba da abin da yake daidai sai ce shi ne daidai babu bai'atun nisa'i ya halaka ko bai halaka ba المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يقتلن اولادهم ولا ياتين ببهتان يفترق ما كان لا يشوفها بايعهن واتقوا لهن الله ان الله غفور ai da aya ma ta sauka ba haka bane yace rawahu ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam yace abdullah ibn abbas ya rawaito hadisi akan mubaya amma ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi amma za mu zo na Aisha za ta bayyana yadda manzan Allah ke mubaya da mata dan ka tabbatar da duk wani wanda ya faɗa maka wannan wannan ƙarya yake yi kuskure yayi in yana da wani dalili dalilin raunan ne ko ba ma nasa kenan ba ko wajibi ne a awalan gaskiya shine abinda ita ce abinda nana Aisha ta faɗa mun gane ko قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن ابن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس yace manzon Allah ya faɗa mana alhalin kasancewa mu muna wani mazauni muna zaune wani wuri tubayyi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a za ku yi mubaya'a da ni kan za ku yi shirka ba wala tasriku babu sata wala tazunu babu zina wala taqtulu auladakum kada ku kashe 'ya'yanku, wala ta'tu bi buhtanin tafsirunahu baina aydikum wa arjulikum kada ku yi ƙarya wala ta asu fi ma'rufin kada ku saba a cikin in an ce ku yi aikin alheri cikin addini faman wafa minkum fa ajru ala Allah sai manzo Allah ce duk wanda ya cika wannan alkawari da aka yi ladansa na wajen Allah madaukakin sarki wa man asaba min zalika shay'a wanda kuma shaytan ya rinjaye shi ya je wani abu daya cikin daya cikin waɗannan abubuwan da aka hana fa uqiba fi dunya aka sai masa da haƙƙi وهو كفارة له كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله wanda ya yi wani abu cikin waɗannan ko zina ko sada ko abin da za a tsayar masa da haji sai ba a same shi an masa da haji ba saboda yana da karfi ko saboda yana da kaza ko kuwa ya gudu ko kuwa a'a Allah ya rufa masa asiri da ya sai boye kuma ya masa masa yi tuba fa amruhu ila Allah al'amarin sa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki in sha'a aqabahu wa in sha'a fa'alu in Allah ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama kuma ya yafe masa wa bayanahu ala zalik yace sai muka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka hmm. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت انكر بولغن عن عائشة الله يكرمك يا كان النبي صلى الله عليه وسلم yubayi'u nisaa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil kalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mubaya'a da mata amma ba da magana yake ba da hannu ba bi hadhihi al-aya la yushrikna billahi nana Aisha tace wa ma massat يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها manzo Allah haddasa bai taba shafan hannun wata mace ba sai dai matarsa ko yangar nafsi nan daga nana Aisha yasa duk wani wanda ya kawo sabanin haka ko duk wani nafsi da ke riya sabanin haka sai a neman masa fassara ko wannan hannun hadisin ba ba sahihi ba ne Yeah? Eh. Hmm. da ai ba an ce tilas ba ne an ce tilas ne ta je ta yi haka ce in da so ta zabi wanda zai sa kar ta zo ta tsaya kan hanya tana mota awa daya za ta zabi wanda zai zo ya sa ta samu makaranta za ta zo ta zabi wanda zai sa rayuwa za ta zo ta zabi wanda zai ba ta da tana da ko ba ta da yanci. abin da nake tambayar ka tana da yanki ko ba ta da yanki da tana da yanki ko to kuma ta ga dama take ni ba zan kara kuri'a ba ba zan je in zan wa yake je wa yake shi to abin da shari'a musulunci ke kallo ke. saura yanda halin garin ku ya kasance halin siyasa ku ta kasance wa yake ta kasance haka eh sai a gyara mana ba zai gyaru ba sai a gyara zai a gyara zangon kuma ke yawan mutane malam mace za ta yi aiki za ta yi karatu za ta yi kuri'a za ta yi menene saboda a gyara mana a gani a gyara abin me yasa yake tambayar haka shi da kanshi ya san wurin aikin da yake faruwa makarantar da yake faruwa in an fitar da yake faruwa a to a gyara mana ka taimaka a gyara da sai kowa ya taimaka a gyara sai kowa ta je masallaci ta dawo lafiya kowa ta je makaranta ta dawo lafiya kowa ta je wurin aiki ta dawo lafiya duk inda kai da duk inda ka kai da zuciya akwai inda tilas ka sallama ba za ka je ta kare qur'a ba ba za ka je ta yi aiki ba ba za ka je ta yi kaza ba za ka je ta yi kaza ba za ka je ta yi kaza matar ka za ka aure ta kai za ka saka mata ciki ta kusa haihuwa ka dauke ta tun da sa aure ta suna abin da kuka tattare na haka bane yau hali ya kai zaka je ka sallama ta kama arne ko ka kowa ne ne likita ka bude kabule bude komanta ba haka bane in aka samu mace za ta yi wannan wanne ne yafi mutunci wanne ne yafi mutunci eh ban ce ya ake dariya ba ka nuna min da ke dariya na ce yaya wanne ne mutunci sai ka ba da jawabi mace ita tafi mutunci ko to wannan da za ta zo ta yi maka unguwan zo mace kabir mace ka haihu din nan ba ta na zaune gidan su ba sai an kai ta makaranta ta koya mm. ba haka bane sai ta koya ta je firamare ta je zakar duk abin da ke ciki duk wahala da ke ciki sakaci ne ya kawo aka lalata al'amuran amma amfani sirar yanzu da mace ta ce ta karbi haihuwa da namiji zai karbi haihuwa ne ne sai sanya yau ne kwanciyar hankali da mutum mace ta ce ta karbi to ba sai an koya mata ba eh in ba ta koya ba za ta yi ba ba haka bane wannan tsanani duka an bindin an dubi su an binne gaje shi ke nan sai ka tashi gaje asibiti kai haka gaji matar ka za ta haihu dukkan bidu wannan arna wannan kaza kaza ba ta zai saurare ka ba haka bane da ya haska gaji za ka wai ga sai yar uwan ku ta yi boko ta je ta masana ne sai ta karbe ka nan da nan minti uku ta je ta gama maka komai da komai yana komawa gida duk ɗayan sai sai an sa su makaranta ya ya ci a saka yanzu ya ga amfanin abin da ke ba haka bane ai ba za su sa su makaranta ba gaskiya ne makarantu ana kishiyanci ana iskanci ana mai da mai da mai amma duk yadda aka yi akwai na kwarai kuma sakacin ka da sakacin kowa sai kawo a tashi a tsaya a gyara mu a gani da sai ran da ya tashi je asibiti ya bi nan ba takarda ba kati an rufe wannan ba wanda ta kula da shi arna ne ko ko wani suka zo ba ta damu da kai ba ta damu da matarka ba ana nan sai ga yar unguwar ku daya ta ga ta ga mutunci ka ta mutunta mata ku nan da nan ta zo ta tarbe ta ta ba da kaki ta yi kaza ta shigar da ita aka yi mata komai da komai ta yi boko ta rubuta sunan da ba ka yi rubuta a kai da ka ta rubuta ta yi ne ne ta shigar da su ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba eh? akwai daɗi ko to in ka dawo gida ƴaƴanka mata za ka sa su makaranta eh? za a sa su ko saboda me huce ta kai ku koyi wannan ayyuka ko to hanyar koyon wannan ne yake bukata a jijja eh ko ne a ah, ya takaita ne rawahu ibn Abbas ma'ana ya takaita ne akwai abdullahi ibn Abbas ya rawaito hadisi game da wannan shi ya faɗe shi gaba ko zai zai baya ko zai zai faɗe shi gaba قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن حفصه عن ام عتيه قالت انكر ولد ام عتيه تتي بايع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعه من الله صلى الله عليه وسلم فقرا علينا sai ya karanta mana Allah ya shirkna billahi shay'a kada su yi shirka kada su yi kaza kada su yi kaza wala hana anin niyaha yace ma mata kuma kada su yi kukan makoki kukan kera yana fadar haka sai wata mace ta janye hannunsa. kawo cewa ta hannu hannunka baya nuna cewa mu baya a kai da hannu da hannu sai ka yi matan na ka hannu ne manzo Allah na magana da manzo Allah ce kada ku yi shirka kada ku yi kaza kada ku yi kaza banda kukan kera sai ta mace ta janye hannunta me yasa ta janye hannunka ba ta karbi mu baya a ba saboda wannan da ya manzo Allah akwai wata wacce kawa ta ce ta karanta min ta yi min kara da wani na ya mutu ta zo ta yi min kuka ina son zai baka mata فقبضت امرأة منا يدها أم عتية تتي لما قال لك بند كوكا daga yau. sai wata mace ta janye hannunta ta ce wannan da ya manzo Allah ina da uzuri menene uzurinki qalat sai ta ce fulanatu as'adatni hmm. wacce ta karanta min ta yi min kara ta yi min biki da aka yi min mutuwa ta zo ta yi min kukan kera ina son na je na saka mata na karanta mata sa'annan na zo na cika wannan sharafin yanzu na yi mu baya a kan haka ba zan iya zuwa in eh. wa ana uridu an ajiyaha فلم يقل شيئا من زعل في سمة كومل فذهبت sai ta sai ثم رجعت sa'an nan ta dawo wa ma wa fatin mar'atun illa ummu sulaim sai da ta je kai ta kara ta ita ma sai mata bukin ta je sai mata kuka sai ta dawo sa'an nan sai suka je suka ci gaba ai mu baya a gine za ka yi dukkan sharuɗan ki duk shiri ne ta ba sa saba alƙawari eh, a bai a ce ta farko amma da aka kai kan wani sharaɗi a cikin dokokin baya sai ta a bata dama tana da uzuri wata kawarta ta yi mata kara ta karanta mata ita ma tana son ta saka mata in ta karbi wannan sharadin to ba za ta yi ba sa ba ta kalli wannan sharfi ba sai da ta je ta karanta mata sai mata sakayya ta dawo ta kalli wannan sharfi sai aka ci gaba da da bai'a aka ce ai matan suna da yawa amma waɗanda suka yi karfin hali suka cika cikakken sharuɗan su ne ummu sunai da ummu la'ala da bulatu abi shuburma imra'atu mu'az aw bulatu abi sabra wa imra'atu mu'az babu man nakasa bai'a babu da ke bayanin wanda ya yi mubaya'a kuma ya warware ko ya canza ko ya kwalci ko ya soki wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki innal ladhina yubayyi'unaka lallai ka sani cewa waɗanda suke ma mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah ai Allah kadai suke Allah suke ma mubaya'a Allah fawqa aydihim hannan Allah na sama da hannayensu faman nakasa fa mayan ma yanqutu ala nafsihi duk wanda ya warware alkawarin da yayi ya warware makansa ne wa man awfa bima ahada alaihi Allah ala lugatin min qaba'il ala lugati qabila min qaba'il arab aw man awfa bima ahada alaihi Allah bima ahada alaihi Allah fasayuti ajran azima wanda kuma ya cika alkawarin da yayi Allah madaukakin sarki Allah zai bashi shi mai yawa mai girma mm. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء من الغد محموما وقال أقلني فأبى فلما ولى قال قال المدينة كالحير تنفي خبثها وينفع طيبها babul istikhlafi babin da ke bayanin hukuncin a nada khalifa ko wani a ce in ba na nan wane zama khalifa ya zama mayau ko ko a an ba na nan da wani, da wani, da wani, da wani. al'amari ya firawo hannunsu su za su zabi waɗanda suka kamata hmm. haka ake yi ko menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko ka ce in ba na nan dai ne khalifa in na mutu ana da wani ya zamo shi ne khalifa ya halatta E ko kuwa ka ce in na mutu wani da wani da wani da wani na amince da ku ko ku ne kuka yi abin da kuka fi dacewa ku tattauna ku zabi wanda kuka ga ya dace al'amari ba a yin harguwa da hayaniya da hargitsi ba za a taba kawo a dace ki ba ko inna ma a'idukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna a zo a duba gani ɗaya ɗaya masu hankali mutum ɗaya ɗaya ko biyu biyu a zo a yi tunani a ga yadda ya kamata ya dace amma kowane ne ya zo kowane ne ya zo ma habba wa dabba dibba abinda za a kawo malkuwar mawkumatu wal mutaraddiyatu wal nasihatu wa ma akala sabu duk su harhadu sai an zaɓi sai an taki wallahi tallahi sai da tsakari da bai raya amma abin da zai tabbata akan alkhairi da daɗi ko ba daɗi shi ne dai to yanzu kuma sai ce babul istikhlal ina mana babul istikhlal to sai eh nada mayau ko ka nada mayau ko ko ka nada waɗanda za su nada mayau su a fara sarki zuwa kenan ba da waɗanda suke da ƴancin su nada farki yan majalisar yana da asali a shari'ance ko al'amuran sai sun aka dawo a musulunci ko mai ne za a ga asali a tabbatar da shi a yi aiki da shi a bashi musulunci ba zai da al'amari biyu ya dawo amma al'amari yana bariki yayi nisa to shi kenan ga mu kuma Madina gidan manzo Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga nana Aisha قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم ابن محمد قال يتي قالت عائشة نانا عائشة الله كرمت تتسي رضي الله عنها وترى نانا عائشة لما الله صلى الله عليه وسلم نازلنا أجدا نانا عائشة ورأسا ويو الله كينا ناشيو da na aisha da hakku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata zaki law kana wa ana hayy fa astaghfiru laki wa adqu laki yace kina cewa wayyo Allah kan kina ciwo in kira mutuwa kike in eh, mutuwan ma ta kasance ni ina da rai ma'ana in kika rigaye ni zai yi miki neman miki gafara yi miki addu'a ma'ana in fatan mutuwa kike yi to in kin riga ni ni zai nema miki gafara yi miki addu'a ya ta ke nan ko amma na na Aisha ita sai ta fasara wani abu daban وقالت عائشة سنة عائشة وسقياه تجي ويو خسارة تايوا تايوا جينا wallahi na rantsa da Allah ya manzan Allah inni la azulluka tuhibbu mauti dace na rantsa da Allah ya manzan Allah ina tsammanin kai kana so ko kake na mutu walau kana zalika walau kana لذلك آخر يومك معرفا ببعض أزواجك تجي والله تالله يا من ذا الله ني إلا سماني سوى سوك كي نموت إن كما هكي كفن كي نموت كي كي نمبع عند زي رجل سيك جي وجه ورم وسكي جيكي دا يحق يحق جدائي har kishi ko manzo Allah ce neman miki gafara in miki addu'a zan ta tare amma sai wani abu ya zo mata yace wallahi manzo Allah ni yana zama ni ko na mutu kawai sa'annan kuma na mutu ran da wacce ke girki ba abin da za a hana ba abin da za a daina to da manzo Allah ya tabbata haka sai yanke magana wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ana wara sa mm. sai manzo Allah ya yake wannan magana ce a'a dai na wannan magana an gama ni ma wayo Allah kaina na ciwo sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu aw aradtu ashakku min ar-rawm mm. manzo Allah ce tabbas na hakkar na so aratu hamamtu aw aratu fi'lun madin مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك هممت او اردت يا المسيح ده فاعل كده اين المفعول ده ان حرف مصدري ونصب ارسل فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه الفتحه فتاة ظاهرة في آخره والفاعل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرف جر أبي مجرور بإلى مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء وهو مضاف بكر مضاف إليه والجملة من أن وما دخلت عليها في تأويل المصدر في محل نصب مفعول أردت معنى لقد أردت أو هممت إرساء الإرسال إلى أبي بكر sai manzo Allah ce tabbas na so na yi aike zuwa Abubakar Bakr da ɗansa ɗan Abubakar, ba fa hada an yaqul qa'il sai na so na aika a kira Abubakar da ɗansa na ce na nuna cewa Abubakar shi zai gaje bayana saboda me saboda kar na bar al'amarin haka bayan na bar duniya wannan ce shi cancanta wannan ce shi dace wannan ce al'amari kuma ya zama wani abu aw yatamanna nuna ko masu burace burace wannan na burin a bashi wannan na son a nada shi thumma qultu sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya aballahu Allah ya ki mu'minai ma sun ki sai dai Abubakar Allah ya ki ana da kowa khalifa bayan manzon Allah sai Abubakar mu'minai ma haka aw yadfa Allah wa ya'mal mu'minuna ko ashaku min ar-raqm ma'ana wannan nafsi ne kan cewa sayyidina Abubakar shi ne ya dacewa da ya zama khalifa laqad hamamtu aw aradtu ba haka bane قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي عن كربو daga سيدنا عبد الله بن عمر يتي قيل لعمر عن كما سيدنا عمر خليفه الا تستحلف بذاك زادي ولا زي ما يمك قال سيتي ان استخلف faqad istakhlafa man huwa khairun minni inna zabi wanda zai mai mini to wanda ya fi ni shi ma ya zaba Abu sai na Abu kenan wa in atruk in kuma na bari ban nuna ban zabi wanda zai maye ni ba faqad taraka man huwa khairun minni rasulullah manzon Allah ya fi ni shi kuma bai zaba ba bai nuna ba fa asnau alai sai suka ce ai wannan magana ta dace ranka ya dade ya ana yabo ana yabon khalifa fa qala sai ce raghibun wa rahibu dukkan ku kuna yabona wani dan Allah yake fada da daga maka hazuci wani kuma tsoro yake baya iya fitar da abin da ke cikin zuciyarsa saboda yana tsoron khalifa dikki sai sai na umar ni ina kauna ina fata na yi bore anni na jautu min haka fafan lahi wala alayya yace wannan aiki da nayi duk na khilafa duk adalci da sai na Umar ne na khilafa duk gaskiyar da yi duk addinin da yi da jihadi da komai yace yana roko yana fata wajen Allah ya zo lahira ba yabo ba fallafa in ya sa yace in na samu na tsira wajen Allah ba yabo ba fallafa yayi min la atahammaluha hayyan wala maitan ba zan dauki nauyin khilafa ina raye kuma in mutu ina ɗauke da nauyin khilafa nauyin sa yana raye aikin da yayi nauyin sa kuma yana mace ya ce anada wani ya zama shi halifa ya zamana da izinin sa aka nada shi sannan daga baya wanda ya zo bai dace ba duk yace in na samu ranar lahira na tsira na fita ba yabo ba fallafa to bukata ka ta biya ina ga waɗanda suka yi suka faɗa suka yi suka ɗogo a wawace suka karanta suka karya suka yi komai da komai قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع خطبه عمر الاخيره ana sai ce ya ji kutuban sayyidina Umar kutuba ta karshe ma'ana sayyidina Umar yana da kutuba guda biyu da ta karshe za mu faɗa mu ji ko za mu tuna kutuban sa ta farko hina jalasa ala al-minbar wa zalika al-ghada min yawm tuwfi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa tashahada wa Abu Bakr sai ya hau sai dai wurin minbari yayi a tashahhud tashahhada ليس ذلك يعني قال التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليكم الصلاة إذا قيل لك تشهد أو تشهد معنى قال التحيات لله الزكيات إلى آخره أما في باب الخطبة أو الصلاة أو الجرس إذا قيل لك تشهد فنفس عبد الله بن مسعود هو الذي يفسر لك ما هو المراد بالتشهد قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة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 او البيع او التسمية او الزواج او اي حاجة اسلامية kasuwanci ne duk wani abu da aka ce ka zo kai cikin musulunci in ka ce innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an gama in ka ce amma ba'd bayan haka jama'a an daura auren wacce da wani kowa da wacce akan kaza da kaza kaza kaza kaza duk duniyar nan aure ta da Allah wadin suna ne kasuwanci ne sulhu ne duk wani abin da za a yi na musulunci an faɗi wannan shi nan ka zama sai ka faɗa da yaran an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi an gama والسلام عليكم وعليكم da a ya so eh? eh? eh, mafahimta sai a ce ba ka yi addu'a ba ko sai ka tambaya me ce ce addu'a ina ma na addu'a Abdullahi dan Mas'ud yace allamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil haja hmm. kafi baina kaffai manzon Allah kama yu'allimuna surata min al-Qur'an yace manzon Allah ya sanar da mu at-tashahhud fil haja addu'a mu'in da eh, kullu abubuwa kamar yadda ke karanta da mu al-Qur'ani sa'an nan ka ce innal hamdalillah zuwa hmm. addu'a duk waɗannan kalmomi zababu ƙwarara masu haske masu ɗauke da sinadarin da za su haskaka imani lissafin kalmomi mana innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Thank eh. you.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 kawo inna anzalnahu kawo alam nasara abin da ya saba shi da sai kai masa a hankali har ya ce saba da waɗannan in ba ka sai sai ka hana ka hana addu'a ka ce kar ai addu'a ba ka son addu'a kaga yan sa ma suna wannan eh? wani irin suka addu'a da su ta gaba tilla su nemi wanda zai shiga amma wanda yake innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah kalimatu tawhid wahdahu la sharika wannan kalma da ita kaza zama musulmi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tauhidul ittiba'i me ya kuma da bai kamar ba kuma ya amma babu bayan haka ya jama'an musulmi wannan taro da kuka yi kaza kaza ya tara mu ai shi kenan kai ai an gama shi kenan eh. kowa ya sake tafiya aure ya a suna ya suna sulhu ne kasuwanci ne ciniki ne kulla wani alheri ne taro aka yi na alheri an gama shi ne yayi har da Allah bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to hutuban yake nan sai da Umar sai ya je ya yawo mimbari ko wajen mimbari حين جلس على المنبر وذلك الغداء من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ليس ذلك يعني انه قال التحيات لله صلوات الله فقال كلمه آه، آه، آه، التشهد في الحاجه وابو بكر صامت الواو واو الحال ابو مبتدا مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف بكر مضاف إليه مبتدا كنكو قامت خبر للمبتدا الصمت يدل على عدم الكلام ثم أكده بقوله لا يتكلم للتأكيد أليس كذلك؟ يتي سيئي والمكلمة سيدنا بكر يشوب يتي با sai sai na umar yace qala kuntu arju an ya'ida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta yadburana yace na ina na kasance suna buri suna fata ina kaunar dukkan mu riga manzon Allah barin duniya ya zamana shine karshen mu yuridu bi zalika an yakuna akhirahum fa iyyaku muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad mat فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yau ya mutu to ku sani cewa Allah ya bar muku hasken da za ku shiryu da shi bima hadallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama abinda da shi Allah ya shirya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene wannan wa inna aba bakr yace kuma ku sani cewa sayyidina abu bakr صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني ku sani cewa سوى أبو بكر sai kawo sifofi biyu na sayyidina abubakar sifa daya duk sahabbai su musharaka a ciki sifa daya har ana da kasaba makhlukin da ya taba samu sai sayyidina Umar ya fara da sifan da shi ma ya same shi yace sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja duk sahabi ya shiga shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an sai ya kawo sifan da sayyidina Abubakar yake barka da ita babu wani sahabin da ya samu wannan sai ce faniya sunaini faniya sunaini in huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأن الدرجة سيدنا أبو بكر كان الله يكيب الجيد والله من زعلك يا رسول الله والله لا تيرس يا كلي كفصة إن دي أجي كفصة لا يا قوم لمن زعلك ما بالك باسمين الله ثالثهما ما بالك باسمين الله ثالثهما mun gane ko da shi ne malam bai buka yake fasidku fil ghali sai hadi sifa mubalaga fasidku ma'ana sai ce manzon Allah da kai ce mai gaskiya sai ce gaskiya na cikin kogo wasiddiqu dan nan magana ce mubalaga ka kai matuka in za ka yabi manzo Allah ka fadi abin da ya dace ka kai matuka ba kai kuskure ba sai ce fasidku fil ghali والصديق من يوم كيف قد لم يلمع فأنا قويت هنا وهم يقولون ما في الغالب من ألم وسيدنا عمر خطبة بيتنا فإنه أولى المسلمين بأموركم yace Abu Bakar shine sahabin manzon Allah shine na biyun manzon Allah a cikin kogo kuma shi ya fi cancanta da ya bibinci al'amarin fa kumu fa bayi'uhu ku ku je ku yi baya a shi وكانت طائفة منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني سائدة الهالك kasancewa kuwa kafin a zo wannan wajen waɗansu mutane sun yi mubaya'a a lokacin da aka ce cikin shigifan bani sa'ida وكانت بيعة العامة على المنبر نن جماعة باكية سكة سكة مبايعة أكم منبر قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر زهريتي ناجي أنت سيدنا عمر سيدنا عبد سيدنا أبو بكر كهوكا منبري أيما مبايعة فلم يزل به hatta fa'ida المنبر سيدنا umar bai wuce ba yana matsa ma sayyidina bakar tashi ka hau منبري tashi ka hau minbari kai ka dace ba wanda ya dace da shar ya hau fa baya sai mutane suka yi masa rubaya amma wannan ita ce al-khutbatul akhira ta sayyidina Umar yayi dan ya kankare kuskuren da yayi farko wace ce khutba ta farko da aka bada labari aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yayi kaura sai al'amarin ya nemo sun da madina sai na umar da in ya shiga hanya sai dan sai kauce shi da kansa sai da ya nemo eh. ya shiga masallaci ya hau mimbari ya zare takobinsa ya ce duk a kun wanda ya ce manzon Allah ya mutu duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu za a ne kada wanda ya ce manzon zai dawo zai sake zai dawo ba waye ba al'amari jin ya rude mutane suka rude manya malaman sahabbai da wane ne da wane ne al'amarin ya shige musu duhu kowa sai da ya kusanta hayyacinsa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wani ya za a yi a lokacin dattijo sai na abubakar yana wata unguwa da ya aure ran nan matan ke girki ba shi unguwar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shar sai labari ya kai masa ai ga abin da ya kasance manzo Allah ya kaura ya bar duniya shikenan yana cikin hayyacinsa sai tuna ayoyin Allah ya san banda Allah ba ne saura sai ya tashi bai ce ma kowa ko ba tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan ya zo har ya shiga masallaci ga al'umma kakaf ta imauci sai na Umar na tsaye da lafi wasiƙa a hannu a shi wanda ce manzo Allah ya bar duniya eh, sai na bakar ya zo ba abin da yake mu da ya shiga daki wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da manzo Allah ya bar duniya ya tumbace shi yace tibta hayyat wa maita ya rasulullah Allah ba zai rubuta maka mutuwa biyu ba amma wannan mutuwa ta yi ta eh, ya gama sai ya shigo masallaci ya amfi loudspeaker in eh, suna da loudspeaker a lokacin ya ce sai karbi loudspeaker yana karban magana sai jama'a duk suka barabu da sai na umar suka fuskanci sai na abubakar suna jin me datti da zai faɗa sai musu jawabi amma ba ayyuhan nas ya ku taron jama'a man kana ya budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wanda duk da manzon Allah yake bautawa to yau manzon Allah babu shi wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah kakewa to Allah yana nan ba zai mutu ba don an ce Allah la ilaha illa huwa al-hayy la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن يقتل على عقبيه ولن يدور الله شيئا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل في شراء الامم baki اي ta dawo وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سيدنا عمر يقول كاشي بل كبج ولا آية بسيئة شيء كينان الأمة تداوت في هاي السلسة هو يتام هاي السلسة دكو اللوك كشي في المدينة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل دي إنك بي أنا كما يمشي ولا آية سيدنا أبو بكر أبو بكر يداود الأمة في هاي السلسة in ba haka ba sai an tafi da wata mummunar aqida waye ya tsira da mutane a wannan lokacin na abubakar to wannan da sayyidina Umar ya faɗa shine da aka zo bayan kowa ya dawo hayyacinsa an je saqifatu bani sa'ida rumfan bani sa'ida sijifan bani sa'ida inda aka ce wannan sarasu suna so wane ce na so aka zo Allah ya takaita al'amarin wa izmi mubaya'a to shine sayyidina Umar ya taso ya zo masallaci hawo minbari ya yi wannan kutuba don ya jatta wancan in ka lura da wannan kutuba kalmomin da ya fito a ciki me yake fa in yaku muhammadu sallallahu alaihi wasallam qad mat ai ya gyara wancan ke wancan ita ce al-kutubatul ula wannan ita ce al-kutubatul akhira mm. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراته yake wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kallamatu fi shay'in sai ta zanta da manzon Allah a cikin wani abu fa amaraha an tarji'a ilai ma'ana ta zo suka gana da manzon Allah sai suka tattauna sai manzon Allah ce ki je ki dawo sai ta ya manzon Allah na zo ban sane ka ba fa yace ki je wurin Abu Bakar ma'ana in na zo ka bar duniya fa sai ce ki je wajen Abu Bakar malamai suka ce wannan nasi ne na cewa sai na Abu Bakar ce kan tsiya ya ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi an tarji'a ya manzon Allah ce ki dawo ko ya ce yau ko gobe ko jibi ko sati ko menene dai إليه Ya تتشي يا رسول الله يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت dace ya manzo Allah to me zai fiye ke faruwa me ka bani labari in na zo ba same ka ba ya za a yi kala sai ce in lam tajidi in kika zo ba na nan ba ki same ni ba fa a shi a babakari wai ne ke ki je ki samu abu bakari mahallu shafi hada nasun ki istikhaf ko inna abi bakr min salam qala hadathana musaddad qala hadathana yahya an sufyan qala hadathani qais ibn muslim mace ce ta zama sanadiyya a san cewa sai ina bakar sai mutum kanta da kiyam zalalla na zo ba sai kan fa ita ji ba bakar قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة فان ابو بكر يفعل اما وفد توقف بزاخة wata kabila ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kaura sai suka yi rinja suka yi yaki suka yi fitina suka kawo suka yi abubuwan da ba su kyauta ba a cikin addini to shine sai suka ga an fi su sai suka zo suka ce mun zo sulhu muke so mun zo mu yi sulhu to sai sai na bakare ce ku je ku rinka kiwon dabbobin har sai mun duba cikin kalli mun duba mun duba al'amarin sai Allah ya bayyana muna abinda za mu iya karban hanzarin hmm. mun gane ko bakala tatba'una aznabal ibli ku je kuna kiwon dabbobin ku hatta yuri Allah khalifata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har sai Allah ya nuna ma khalifan manzon sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina da muhajirai amran ya azurunakum bihi wani al'amarin da za ku sade hanzarin ku da su babu yace wani babu قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش من ذا الله كي ذا سامو أمراء أميري سراكنا غنا غوما شابي سيفد وتكلم بان فهمت أبن لي فتابا سيما هيتينا يتمي ياتي ذكا غنا سامو من قريش واني باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة إن باب التي da أفتد ما سجايا ما a أجدا haka kuma waɗanda suke ana kokonto ana shakka cikin al'amarinsu ba mutanen kirki bane ko mabarrata ne a fitar da su gida bayan an san cewa ba mutanen kirki bane وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت imam al-bukhari sai ce sayyidina umar ya kori kanwar sayyidina abubakar a cikin da lokacin da ta yi kukan jera. sai kukan makoki jira sai sayyidina umar ya ce a'a kake an hana ta sake yi ce a fitar da ita gida a fitar da ita manzo Allah ya hana mu mun gane ko hmm? adal قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش من زعل صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده نارك إرساكين رأيناك هننسى لقد هممت tabbas na so an amura bi hasadin yuhu fasad na so na yi umarni a je a tsinto kiraruwa a kawo itacen sa wuta ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها سينا في أي كرا صلى أي صلى ثم آمر رجلا فيقوم الناس فعلا نسيما ولي فكر في مسلما من زعل ذات وتمهم إلى الأمر ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليه بيوتهم فعلا إذا وجم وأنس متاني يسكبا مثل سنة جماعة زوا صلى الجماعة نقول جدا جنس والذين في بيده manzo Allah ce na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa law ya'lamu ahadukum da ake dayan ku ya san cewa annahu yajidu arqan samina da ake dayan ku ya san cewa in ya je sallar jama'a sallar asuba zai samu wani roman duniya da ba zai zauna ba ba da sai ya ta aw marmataini hasanataini la shahida al-isha ko ai haka ce ko da ake za ce samu roman kafa ne da ya sallar isha ma'ana duk wani abu na duniya da za ka samu in ka sani za ka tashi ka وقال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال ابو عبد الله مرمات ما بين زلف الشاة من اللحم abin da ke cewa mirmat abin da ke tsakanin kofatun dabba da kafa ma'ana wannan naman da ke wajen shi ake cewa mirmat مثل المنقات وميضاء الميم مقوله جائبا ميم nan kasara ake masa babu yace wani babu hal lil imami an yamna al mujrimina wa ahli al ma'siyati min al kalam ma'ahu wa ziyarati wa nahwi imam bukhari ce shin shugaba ko limami ko malami ko sarki ko wane ne yana da yanci ya hana mujrimai da fasikai da masu saba wa Allah da marasa mutunci da masu sihiri da masu menene da menene yana da izinin ya hana su ya hana su su ziyararsa ya hana azabta da su yana da izinin ya hana su zuwa sa yana da izini ko babu me yake da hujja a saboda ba mutanen kirki bane ba ke hujja din ba hujjar abin da ake ce ma hujja ma'ana illa kenan Eh. shine ba mutanen kirki ba to amma me ce hujja shine Allah ya ce manzon Allah ya ce shine hujja eh. mun gane ko wannan da kake faɗa illa ce me me ce inda ka sa aka hana su kika ce saboda mutane ke ce bane to me ce hujja ka hana su kai kana da dalili ko ka kai ne ka fara kika ce dan Allah ya ce kaza ko manzo Allah ce kaza to shine Imam al-Bukhari yace qala haddathani Ibn Bukhari qala haddathana al-Layth an Uqayl an Ibn Shihab an Abd الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ibn كعب كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين أمير قال إتي سمعت كعب بن مالك قال إتي ناجي كعب بن مالك يأتي لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك a lokacin da suka abu suka ci zuwa suka zauna ba su je yakin tabuka ba fa zakara hadithahu sai ba da labari su ne kasance mun karanta cikin bukhari shekaru biyu da suka wuce ko uku wa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimina an qalana Allah hana kada kowa ya zanta da fala bisna ala zalika 50 laila yake muka zauna akan haka da rai 50 wa azan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina sa'annan da Allah ya saukar da cewa Allah ya yafe musu sai manzo Allah ya bada izini ya sanar da mutane to wani da wani fa Allah ya yafe musu shike هذا آخر كتاب الأحكام وإلى كتاب التمني هذا آخر كتاب الأحكام أمامنا كتاب التمني باب خبر الآحاد كتاب الاعتصام بالسنة كتاب التوحيد ويقول البخاري تسمى إن شاء الله عندما كتاب الأحكام hukunce hukunce da yadda za a yi yaya za a yi gwargwadon abin da imam bukhari ya kawo yanzu kuma mun shigo kitabu tamanni littafin burace burace saboda tamanni din akwai inda ya halatta akwai inda bai halatta ba kun gane ko eh da ina da kuɗi da zan yi kaza da ina da ilimi da zan yi kaza da na samu kaza da zan yi kaza wannan duk ya halatta amma kai iya kokarinka kai abu Allah ya kawo kaddara kace da na sani ko da ban yi kaza ba shi da suka ce lau tabtabu amala shaytan tunda Allah ya kaddara ya faru sai inna lillahi Allah za a alladhina idza asabatu ba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shi kenan ulai ka lahum nasibun ma kasabu ba haka ce ba to shine Imam Bukhari zai kawo mana ina ne ya halaka fice da na yi kaza da na so na yi kaza da ban yi kaza ba ina ya halaka ina ne zai halaka ba أولئك عليهم babu man na shahada yace babin da ke bayanin wanda yake burin ya samu shahada shahada fi sabilillah akan haka ya halatta kenan ko da halatta ba ya halatta qala hadathana sa'id bin ufayr qala hadathani layth qala hadathani abdurrahman bin khalid an ibn shahab an abi salamata wa sa'id bin musayyib أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة ناجم الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرك wallazi nafsi biyadihi na rake da sarkin da raina ke hannunsa laula anna rijalan yakrahuna an yatakhallafu ba'di wa la ajidu ma ahmiluhum ما أحملهم ما تخلفت لوجدت أن أقتل لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا ثم أقتل من زعل لك نارك إلى سرك الله رأينا في خننسا ba dan akwai mutanen da in na fita zuwa yaƙi su ba za su ke zama ba sai sun fita tare da kuma ba ni da abin da zan ɗauke yace da na yi buri duk sai na fita a kashe ni fi sabilillahi Allah ya saki raya ni na dawo a kashe ni fi sabilillahi Allah ya saki raya ni kuma a kashe ni fi sabilillahi قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يتنارى الى فرق رينا كهنوسا وجدت اني لاقاتل في سبيل الله من زعل في انا صد دا زياكي في سبيل الله فاقتل اكشني ثم موفيا فانا الله ساكي راياني ثم أقتل نجينا إياك في سبيل الله أساك كثيري ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا وقال أبو هريرة يقولهن ثلاثا أشهد بالله أبو هريرة نارا إلى الله سوء أكمل الله باب تمني الخير باب اللي bayanin yin burin alheri وقول النبي صلى الله عليه وسلم ده فدر من الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهب ده فدر من الله لو كان لي أحد ذهب إذا جاء na mallakar zinariya gwargwadon dutsen uku da sai na yi fatan kwana uku ba zan ci ba sai na kiyar قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أهد ذهبا لأحببت ألا يأتي صلاة وإني منه دينار إذا أنا ديناريا وإني غرغنا يوسف أهد لا ناس وانا أكبر سيدي فسينا سيدي ليس شيء arsuduhu ليس شيء arsuduhu في دين علي أجل من يقبله إذا da na ciyar da duk sai na aji من قال zan biya ba mun gane ku sai na sai ma'ana tsakanin kwana ku zai ciyar Allah zai aje zai aje abinda in abinda zai kuma yahudi zai ciya za Allah Allah bin ka baki nawa ne sai ya biya mun gane ku babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law istaqbaltu min amri mastadbartu babu fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ba dan inna rigaye na fuskanci abu bana babu shi da baya ba da na canza niyyar ajina ma da na da na da na warware ma'ana yayi niyyar kirani sai ga al'amari ce ba dan in na sa abu gaba babu komawa baya ba ga ni ma na canza wannan suna nuna ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta قال حدثنا يا بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عائشة الله كرمت جاتك من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا بعدا إن أبو غبنا رجعنا لوني يم ba da na warware ni ba da ni ma na yi yadda mutane قال حدثنا الحسن ابن عمر قال حدثنا يزيد بن يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مكتب في سارة من الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج زي ما لبيك اللهم لبيك حجا وقدمنا مكة لأربع يتي في مكة مكة وانا هدو خلونا من ذي الحجة وانا هدو سكوتي أتوة ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا بالمروة سيموت من زعل الله كجيك يطوافي كجيك يسعي مكان الصفا مروة وأن تجعلها وأن نجعلها أمة والنحل illa man kana ma au hadi manzo Allah yace yau hudu ga watan Zulhijja ku je ku yi tawafi ku yi fa'ali sa'annan ku warware ya hajji ya zama kamar ciki kenan illa man kana ma'ahu hadin sai dai wanda ya koro hadaya daga wajen harami sai ji ba zai warware ba ya zama kirani kenan qala wa lam yakun ma ahadin minna hadin ghayra nabi sallallahu alaihi wasallam wa talhata yace ban da manzon Allah da Talha ba wanda ya koro hadaya daga wajen harami yasa su kadai ne ba za su warware hada eh, aikin ke zama umra ba وجاء علي من اليمن سيلا سيدنا علي يا داود اليمن معه الهدي tare da هدايا فقال سيتي أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتي لا أو إهرامي دائر يبقى من الله mun gane ko sai suka ce da manzo Allah ce yau hudu watan Zulhijja kowa ya ce wasu yayi sa'ayi sa'annan ya warware ya shiga da al'amarin sa ya je kusanci iyalinsa har alabace ranar da za a zo yau mutarwiya sai suka ce faƙalu nan sarif ila mina wa zakaru ahadina ya da aka ce musu su warware wannan ya zama umara kenan nan kowa ya saka kayansa kowa ya je wurin matarsa ya sami kuɗi wanda ke bukata ya sami da iyalinsa ya sami da iyalinsa har sai ranar tarwiya sai suka ga abin ya zama musu sabon abu suka ce ranar tarwiyya mutum shekaran jiya ko jiya ya sadu da matarsa gobe gobe kuma a ce ya dauki aikin haji in shi ne ce mutum za mu je mu filmina zakari ɗayan mu na isan mani abin da suke nufi kenan ma'ana shekaran jiya jiya ko jiya jiya mutum ya sadu da matarsa gobe yau yau kuma ya dauki harama za shi ne na yi mu tarwiyya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إني سواني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ني بعد إن رجاية نسا أبو جبابا جاد بايبا da ni ma ban taho da hadaya ba da na yi wannan abin da nake ku yi walaula anna mai iyal hajja ba dan akwai hadaya tare da ni ba la halu da ni ma na warware wannan قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة سيسرى في الأمر يتفي هل أخذوا جرانا جيفا عقبة sai suraka dan malik ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alana hadhihi khassa wannan hukuncin da aka yi aka ce mu warware mu mai da shi umra kowa ya saka kayansa ya je ya kusanci da iyalansa har ranar tarwiya mu kadai ne Allah ya sauka ma wannan hukunci ko ko a'a sai manzo Allah ke qala la bal bil abad yace har abada wannan hukunci ya zo قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض إن أنا عائشة تائش مكة حالا كفن وتتنع الشن هيلا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسك المناسك كلها غير أنها لا تسوق لتجب أيك حجنا لعائشة ذاتي كنا تارد حيلا أما كانت في سواف كعبة ولا تصلي كانت تصلى حتى تطهر حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء دعك جاءك سوق البطحاء قالت عائشة سنة أنا عائشة يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج بعدين sai na aisha ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa za ko ne koma Madina da haji da umra ni na je da haji kadai ma'ana kowa ya samu biyu ita daya kala sai manzo Allah ce kuma amara عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان ينطلق معها الى التنعيم زي ما قال يا اخي عبد الرحمن ام ابو بكر لو كنت في نوكو كان تقول ولد ما هكا بني يجي تاوتي ار اوك محرم كشي كوجي تنعيم تتوكني يا عمره تزوت يا عمره اذا ما تاسع من وكينا كما يدقوا يصاب فاعتبرت عمرته عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. ذي كي عمرة أتين ذي الحجة باين kwanakin haji shi ne wannan ya zama dalili in kika tashi ko ka tashi daga nan Najeriya ko Ghana ko Sierra Leone ka je kai aikin haji bayan ai aikin haji sai ga masu safa masu motoci suna fice a menene tadin tadin na na na'i na ka ce fada ko ba za ka zo a je da kai inda za ka dauko umra kai ma ka zo ka samu aikin biyu za sa'an nan ba ka da hada ba za ka yi komai ba lokaci ya shiga hudu hmm. haya bukat buka ai eh, lokaci ya canza ku to babu komai addu'o'i ana ta bukatar addu'o'i kuma lallai lokaci ne da za a yi addu'a don al'amura sun kai ma mutane inda su kai duk wanda ke tsammani zai iya ya gaza duk wanda ke tsammani yana da wayo ya gaza duk wanda ke tsammani yana da dabara ya gaza to kuma Allah ba da shi yana jan hankali fala wala in fala wala ai ba Ba fala eh, eh. wala jan ba na tazarru me ya hana lokacin da tsanani ya zo me ya hana sai kankantar da kai kaskar da kai koma ga Allah to Allah madaukakin sarki muna kaskar da kai muna kaskar da kai ga gaba ga ka Allah madaukakin sarki ga tafukan mu ga da kawa ne mu auna na ba mu da iko ba ma iya yin komai mun fake gare ka mun dogara gare ka Allah ka yaye muna fatara da Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya da zaman lafiya za su bukata Allah ka hori Allah duk wanda ke da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa mace mai neman miji Allah ba ka mutumin kirki namiji mai neman mace Allah mace duk mai sana'a na alheri Allah ya taimake shi duk wani mai albashi Allah ya sa masa albarka Allah ya kauta su zukatun su kara albashi ma'aikata Allah ma dina fi mana alai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa anna sharra ma wa innaka taqdi wa la yuqda innahu la man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بين بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أنا عائشة الله كارا متى لما فقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجهه يا يد من ذا الله زلزبين سيمة قنني يا ردي ista'azana azwajahu an yumarrada fi baiti sai ya nemi izini wurin matansa a zo gidan a zo gidana ai masa jinya fa na lahu sai suka ba da izini suka ce mun yarda a je da manzon Allah gidan da na Aisha ai masa jinya fa kharaja bayna rajulaini sai manzon Allah ya fito yuhada baina rajulaini mutane guda biyu suka ɗauke shi akan su yana tsakanin su tahuttu rijlahu al-arda kafan manzon Allah mai daraja tana jan kasa tana tana zane akan kasa wa kana baina al-abbas wa baina rajulin akhar nana Aisha tace waɗanda ke rike da manzon Allah shine sayyidina al da wani mutum gaba son ta kiyaye sunan sayyidina ali yana tsakanin Abdullahi dan Abbas da wani mutum فقال عبيد الله سي عبيد الله يتي فذكرت لابن عباس ما قالت sai na ba Abdullahi dan Abbas labarin abinda na na Aisha tace nace ai na na ta ce yayin da manzon Allah rashin lafiya yayi tsanani sai ne ni izini wurin matansa a zo gidan na na Aisha ai masa jinya sai suka ba da izini sai mutum biyu suka dauke shi sayyidina Abbas da wani mutum فقال لي sai abdullahi dan abbas ya ce wa hal tajri man ar-rajul alladhi lam tusammi ko ka san wannan mutumin da na Aisha bata faɗi sunansa ba qultu la sai nace a ban san ko wane ne ba kana huwa ali ibn abi talib Allahu akbar shine ali dan abi talib قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي عن كربو رضا عبد الله بن عباس الله كرم سيدا يتي مزع الله سيرادا أن شاء الله ثبت أغريش العائد في هبته wanda yake ba da kyauta ya sake dawowa ya karbi abin da ya ba da kyauta din kalkalbi ya udu fi qaihi kaman kare ne da zai amai kuma ya sake dawowa yana cin abinsa wancan hadisin farko muhallin shayi shine da suka da manzo Allah ya nemi izini hakkin ne in da sun ce a'a manzo Allah sai ya hakura amma da yake hakkin su ne suka bayar ma'ana sun ba manzon Allah kyautan wannan hakkin ne babu hibatin mar'ati li ghairi zawjiha babin da ke bayanin mace ta ɗauki abu cikin dukiyarta ko abin da take mallaka ta ba wani kyauta ba mijinta ba wa ishiha kuma ya halatta mace da yanta bawanta ko da ba da izinin mijinta ba idza kana laha zawjun fa huwa ja'izun idza lam takun safiha yace in matan mai hankali ce wacce take ta mallaki hankalinta ya halatta ta yi kyauta ya halatta ta yanta bawanta ya halatta ta yi komai amma fa idza kanat safiha in yariya ce karama ko mara hankali ko tauna ce ba ta da hankali lam yajuz bi halatta ba menene yasa yake sai in kana da hankali ta mallaki hankali ya halatta ta yi kyauta ya halatta ta yi tasarrufi a cikin abin da take mallaka amma in ba ta da hankali ko ta zamo yariya karama ko sauna ce ko wawuya ce ba ta da hankali aka ce a'a bai halatta ta yi tasarrufi cikin abin da take mallaka ba menene yasa yake qala Allah ta'ala wala tu'tu sufaha amwalakum kada ku ba wawaye dukiyarku ma'ana yawo ƙarami in bai girma ba bai hankali ba kar a danka masa dukiyarsa sai zai barnata haka mace tana karama ko ta girma ba ta da hankali ba ta da wayo kar a danka mata amma in ta mallaki hankalin ta fa tana da hankali fa a ce za ta iya tasarrufi sai dai abinda da ake so duk abin za ta yi tasarrufi cikin dukiyar nata ta waiwayi mijinta ta shawarci mijinta malamai suka ce duk abinda da za ta yi a cikin dukiyarta ta shawarci mijin mijinta ta nemi izininsa ba wai neman izini ne da za ta yi na iya gada ga dama ya hana ta ba sai suka ce kai ma mai gidan duk sa'an da ta nemi izinin ka kai maza maza ka bada izini kada matsalar ta zo a samu kunci an baka daraja ce shari'a ta baka don tana karkashin ka aka ce in za ta yi wani tasarrufi a cikin dukiyarta ta shawarce ka abin da yasa aka ce ki shawarce shi ba ki sani ba wata yayi nisa albashinsa ya kare yana bukatan kuɗi karfin hali yake bai faɗa miki ba sa'an nan ki ɗauki kuɗi ki zai ki ba wani kyauta ai daidai sai ki shawarce ki me kike gani na me kike gani ina son in kyauta ina son in fara ina ina da shawar in kyauta naira dubu ko dubu biyu cikin dukiyata ni kuma albashinsa ya kai karshe sauran ciyarwa ɗaya ko da dama karfin hali yake yi sai ce ne sai ne ai ba sai gida yake a bashi ce a da ka sa tukunna kawo dai ki gani mugari za akwai abin da kaza kaza kaza kaza akwai dabara da sai ba zai ce kawo ba ai abin zai ce ai tukunna dai ke haka hankali dai ai hakuri tukunna kawo to kawo dai tukunna gani ba dai so kike murfi ba to yana karba sai je kasuwa sai je ce bane a zo sai a kai karshen wata lafiya to ka karbi albashi ai ka biya ko tun da ke so take dai kyauta ke ma aka ce tun da ga mijinki yana bukata eh ki ba shi kyauta ya bila da ai kuma in kika dauka naira dubu dai kika ba shi ko dubu biyu kika ba shi kyauta kuma ya je so abinci kuka ci tare kuma kin samu ladan kyauta kuma abinci ke rawo gidan Wannan da shara musulunci yana ke wannan haka ya faru cikin sahabbai manzo Allah ya je musu wa'azi yake mata ku yi sadaka ku yi kyauta ku yawaita alkhairi dama da musulunci ba ta son rowa da da da da maku da manzo Allah ya ba su labari haka nan sai Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud tana da dukiya tana son ta yi kyauta da shi ko sadaka sai Abdullahi dan Mas'ud yace ayu gani kuma ina bukata shi zaki ji ba wai zaki ji ba to ina ce ai to barana kina tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi ta zo gida sai ta tarar da wata Zainabin ita ma ta zo wannan abin da ya kawo Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud shi ita ma shi ya kawo ta sai aka yi manzon Allah izi aka yi masa sallama sai aka yi ce wane ne aka ce Zainab da take Zainab kadai bayani bai suka ba mm. in kai sallama ko ka buga kofa wane ne kada ka ce Ahmad Ahmad suna da yawa a duniya hmm. wane ne daga ce Ahmad Muhammad Ibrahim ma'ana wanda ke cina ya san wane ne ke hmm. da aka ce wane ne sai ta ce Zainab sai manzo Allah ya ce ayyu zayani wace Zainab ce Zainabawan ai suna da yawa <laughs> sai ta ce Zainab ce dan Abdullahi eh, matan Abdullahi dan Mas'ud sai aka ce to bismillah me ke tafe da shi tace sadaka manzo Allah ka faɗai sai mu yi sadaka mu yi alheri mu yi kyauta ina son ibada sadaka ko kyauta sai Abdullahi dan Mas'ud ya riya cewa shi ya cancanta da na baki sai aka zo haidu kasa sai manzo Allah ce haka ne ya cancanta mijin ki ne ya cancanta ki baki sadaka ko kyauta in kika yi haka in samu ladan kyauta ko sadaka kuma kin sadar da zumunci wa ikra idza yi. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت عن كربونة أسماء الله كرمت قلت يا رسول الله نانا أسماء كنكو ‘yar uwan na Aisha kenan uban su ɗaya ko Asma'u binti Abi Bakr Aisha binti Abi Bakr sai ta ce ya Rasulullahi mali malun illa ma adkhala Zubair yace ba ni da kuɗi sai abin da Zubairu yake kawo min afa atasaddaqu yace ba na mallaka wata dukiya ne ba na mallaka kuɗi sai abin da Zubairu mijinta yake kawo mata afa atasaddaqu zan yi sadaka zan iya yin sadaka ma'ana ce suna da sha'awar yin sadaka suna da son yin sadaka suna son yin alkhairi zan yi sadaka kala tasaddaqi sai manzo Allah yake ne tasaddaqi ki sadaka wala tu'i fa sadaka ki nika ki ki bayar kada ki tsuke bakin ajihun ya tsuke